yau lahadi 11 ga watan sha'ban hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana takwas, daidai da bakwai ga watan mai shekara ta 2017 wannan shi ne kasan na goma daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnal fikiri وأثر الشريعة الإسلامية في تعزيزه ولف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام Allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba babi na farko a cikin wannan littafi allamatu sudais ya ce zai mana bayani dangane da mai ake nufi da abin da ya shafi a shari'a da yaren larabci da kuma yaren musulunci tumin karkare bayanai da ke dauke da hakikanin fassaran kalman a shari'a a doro da kuma tsantsan yaran larabci a yau simala ya ce al-ma'ana al-istilahi ma'anan shari'a a istilahin shari'a kunga da yake shari'ar musulunci an saukar da waɗannan dokoki da larabci ne to dole idan ana son a fahimci tsantsan abin da ake nufi sai an tambayi su larabawan a yaronku idan aka ce kaza me kuke nufi kun ji da to sannan kuma a yaren shari'a me ake nufi da wannan abin ko da ku ga yadda yake a larabci to a shari'ance kuma ya yake akwai abin da yake haka larabawa suke nufi haka kuma a shari'a ake nufi misali idan a yaren larabci aka ce asala sala ma'anan shi addu'a amma istilahin shari'a yana iya ɗaukan addu'a yana iya ɗaukan wata ibada ma'abuciyar ruku'i da kuma sujjada da Allah ce huzmin amwalihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim as-salatu huna addu'a amma da Allah maɗaukin sarki ce wa aqimus salata wa atuz zakata ka cewa an ce ku yi addu'a a salatu huna ibadatun zati ruku'in wasu jude kun gano wannan da kyau ku zati ruku wasu jude to yanzu malam zai mana bayani akan ma'anan is ilahi. للعلماء في تعريف الشريعة في الاصطلاح أقوال متعددة malam su dai sai ce dangane da fidda ma'anan a shari'a a mahanga na musulunci to malaman musuluncin sun yi maganganu daban-daban ta odu fi madmuniha ila hadafin wahidin dukkanin maganganun da malaman suke yi dai manufa ɗaya suka hara an gane sai dai ibarorin da ke fitowa a bakinsu ne ya sha bamban da juna amma dai abu ɗaya suke nufi faƙad ha ibn hazmin bi babban malami ibn hazmin zahiri abu muhammad ya kai matuka wajen arrafa kalman ashari'a ko ashir'atu da mahanga na shari'a a inda yake cewa ashari'atu hiya ma shara'ahu Allah ta'ala ala lisani nabiyihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita shari'a ita ce abin da allah maɗaukin sarki ya shar'anta na wasu dokoki a bisa harshen annabi to ku tsaya ku fahimta idan wannan tarifin na ibn hazmin daidai ne kuma daidai ne to duk wani abin da ba daga harshen annabi ya zo ba to ba shari'a ba ne ina fatan kun gano wannan ala lisani nabiyi a bisa harshen annabin shi sai ce fiddiyanati shi ma cin abin da ya shafi addini abin da ya shafi mu'amala da wani abu canko shi ma ba kiran shi da suna shari'a kuna gane wannan akwai abubuwan da annabi ya yi su a bisa waje gairu ƙurba to wannan ba a daukan shi a matsayin shari'a wannan za mu tattauna shi daki-daki bi iznillah a cikin karatun da muke yi na usulul fiqhi don ranar talata da asuba insha Allah wa'ala alisinatil anbiya haka ana kiran abin da Allah ya shar'anta a harshen sauran annabawa da ba annabin mu annabi Muhammad ba da shi ma wannan sunan shi shari'a waɗanda su waɗannan annabawa sun zo ƙablahu kafin zuwan annabinmu wal hukumu min ha linnasihi amma hukuncin da za a yi da shari'ar kun gani yanzu shari'o'i guda nawa ibn hazmin ya mana bayani cikin wannan bayanin da yake so yi guda biyu shari'ar annabi da kuma shari'ar annabawa da suka zo kafin shi to amma a yau sai ibn hazmin cikin ta'arifin shi sai ce ana aikin da shari'an da ta shafe ne wata shari'a ta shafa wata ta manzan Allah ta shafa ta sauran annabawa saboda ka za aiki da shari'ar eh shari'ar manzan Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wal hukum shari'an da za aiki da ita min ha daga cikin waɗannan shari'o'i guda biyu annasikh ita ce wacce ta shafi shari'ar annabi ta shafi shari'oyin annabawa duka domin da Allah ya kawo labarin taura da linjila sai ce min qablu hudal linnasi a da suke shiryar da mutane a yanzu kuma wa anzalal furqan sai Allah ya saukar da al-furqan wannan bayani ma ce yin zar al-ihkam fi ahkam na allama ibn hazmi na zahiri juz'in farko shafi na 421 to wane ne ibn hazmin malai ce shine abu muhammad ali bin ahmad bin sa'id bin hazmin sunan shi aliyu dan ahmadu dan sa'idu dan hazam wulida fi qurtaba an haife shi a garin qurtaba akhiri yaumin min shaharin ramadan ana gobe sallah aka haife shi sanata arba'in wa thamanina wa thamanin mi'a hijira na da shekara talatamanin ɗari uku da tamanin da hudu tuwofiya rahimahullah ibn hazmin ya rasu allah ya ji kanshi a shiyata yomil ahad a yammacin ranar lahadi ne baqiyata min sha'aban saura kwana biyu sha'aban ya ƙare sanata sittin wa 50 wa 400 hijira na shekara shida. fakana umruhu radiyallahu anhu ihda wa na sana shekara saba'in da ɗaya a duniya wa ashirata ashhurin da wata goma wa ata wa ishirina yauman da kwana ishirin da tara yin zar za a iya duba tarihin shi a cikin littafin wafayatul a'yan a jizi na uku shafi na uku da ishirin da takwas, mu'ujabul adubba a mujalladi na sha biyu shafi na biyu da talatin da da shida shafi na biyu da arba'in. wasiyar alamin nubala a jiz'i na takwas shafi na 211 wa tasgartul huffaz a jiz'i na uku shafi na 1154 kuwa kan lamban tarjama na 1154 da albidayatu wani haya a jiz'i na biyu shafi na 92 Allah maɗaukin sarki ya gafarta ma ibn hazmin az-zahiri abu muhammad وقال ƙala الإسلام islam الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخدر بن حمد بن الخدر بن علي بن عبد الله بن تيمية الهراني أبو العباس تقي الدين wannan shine cikakken sunan ibn taymiya sunan shi ahmad ɗa yake ga abdulhalim jikan abdulsalam shi kuma abdulsalam ɗa yake ga abdullahi ɗan hidar hidar ɗa yake ga hamad ɗan hidar shi kuma ɗa yake ga ali ɗan abdullah shi abdullahi ɗa yake ga taimiya alharrani su mutanen garin harrana ne ana ma ibn taimiya alkunya da abul abbas duk da ko aure bai taɓa yi ba to amma ana kiran shi da wannan alkunya na abul abbas taqiyuddin ana mai kirari da ko laƙabi da taqiyuddin al-imam al-muhaqqiq al-hafiz shugaba ne wanda yake limami ne muhakkiki babban mahaddaci mujtahidul mufassir malami ne mujtahidi gwani wajen fassaran alkur'ani al'usuli sannan masanin usul ne nahawiyun malamin nahawu ne alwa'iz fitaccen mai wa'azi alkatib marubuci al'adib malami ne da allah ya mabaiwan zalaka alƙudwa abun koyi nadiratu asirihi a zamanin shi babu irin shi wule da sana an haife shi hijira na da shekara 661 wata sana ya rasu hijira da shekara 728 yin zartar jimatuhu fi addurarul kamina duba littafin addurarul kamina jiz'in farko shafi na 144 da shagaratun zahab jiz'i na 8 shafi na 142 da alfatahul mubin jiz'i na biyu shafi na 130 mun yi tarihin ibn taimiyya a cikin kasusuwa 60 da wani abu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to ibn taimiyya ya ce kazalika ismu shari'a wa shar'u wa shir'atu ya ce haka idan ka ce a shari'a ko ka ce a shar'u ko ka ce a shir'atu duk sunanta ne fa innahu zama kullu ma shara'ahu Allahu min al-aqaidi wal a'mal kana nufin abu ne wanda Allah maɗaukin sarki ya shar'anta na aƙida da kuma ayyuka duk abin da Allah ya shar'anta ma abin da zuciyanka za ta kudurci da abin da gaban jikinka za su aikata shi yake kira da shari'a kun ji gamammi dunkulalle gamsashe kosashen bayani kuma dama dan adam falle biyu ne ko dai zuciya ne ko gaban shi to duk abin da Allah maɗaukin sarki ma waɗannan gabbai umarni da su yi shi yake ce ma shari'a wannan bayani karanta littafin shi mai suna majmu'ul fatawa a jizi na 19 shafi na 306 waƙala har ilayewa ibn Timiya ya ce fasunna ka shari'a idan aka ce a sunna to kamar a shari'a ne yasa za ga malamai sun rubuta littafi kitabu sunna ma'ana kitabu shari'a hiya ma sannahun rasul wa ma shara'au shine abin da annabi ya sunanta kuma ya shar'anta maga bayi madadin Allah madaukin sarki faqad yuradu bihi ma sannahu wa shar'uhu min al zai iya yiwa abinda annabi ya shar'anta yi bayanin hukuncin shiga bayin Allah na abubuwan da ke da alaƙa da aqida wa qad yuradu bihi ma sannahu wa shar'uhu min al-amal kuma zai iya yiwa abin da annabi ne ya bayani ya shar'anta ma bayi na ayyukan gabbai wa qad yuradu bihi kilahuma ibn timiya yace zai iya yi wa kuma dukkanin bangarorin biyu ne aikin zuci da kuma aikin gabbai kaga nan ƙara bayyana abin da ya faɗi a baya ne kawai an fahimci wannan da kyau ko tayyib wannan bayani karanta majmu'ul fatawa a jizi na sha tara shafi na ɗari uku da bakwai waƙalar radiyar rahimahullah ibn taimiyya har ilawo ya ce wa shari'atu inna ma hiya kitabullahi wa sunnati rasulihi idan aka ce a shari'a ana nufin littafin Allah da kuma sunnar annabin shi wa ma kana alaihi salaful umma da abin da magabata na kware na al'umman nan suke a kai fil aqaid wal ahwal wal ibadat wal a'mal da duk abin da annabi da sahabbai da malaman farko suke a kan shi na yanayin rayuwa na ibada da ayyukan da'a ga Allah wasu siyasat da kuma yadda ake gudanar da tsarin gudanar da al'umma a gwamnatance wal haka da kuma dokoki da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta ya su gudanar da waɗannan dokokin wal wilayati da kuma yadda ake biyayya da yadda ake naɗa shugaba da yadda ake naɗa wakilai da za su zama sun kama ma shugaba aiki wal atayat da kuma yadda ake gudanar da albashi ko alawi ko kyauta ko fidda zagda sauran waɗannan abubuwa na gudanar da al'umma da rayuwa sai da su take tafiya to bin wannan tsarin da magabata na ƙwarai suke a kai shi ake kira da shari'a yanzu kun ga wannan bayani na ƙarshe na ibn taimiyya ya fi na farkon fitowa fili a domin a cin ya takwar abin da allah da annabi ne suka ce a yi na aƙida da aikin gabai anan kaga ya shigo da mu'amala ya shigo da siyasa ya shigo da tsarin gwamnati ya shigo da mu'amala a kasuwa da harkokin yau da kullun cikin gari duk waɗannan sun shiga cewa karkai ko ɗaya sai yadda shari'a ta ce al'umma na kun fahimci wannan tsayyib wannan bayani yana nan cikin majmu'ul fatawa jizi na sha tara shafi na takwas. وقد عرفها بعض ba'adul بقوله bi wani daga cikin waɗanda suka zo daga baya-bayan nan yayi bayanin me ake nufi da shari'a a inda yace a shariatul islamiyya hiya majmu'atul awamiri wal ahkam al-i'tiqadiyya wal amaliyya idan aka ce shari'ar musulunci to tattaruwan wasu dokoki ne na yi ko bari shine awamir yi ko bari an umarce ka da ka yi ko an umarce ka da ka bari to tattaruwan waɗannan ana ce masa shari'a wal ahkam da kuma zuwa da wasu hukunce-hukunce sallah azumi zakka kaza kaza kaza wala itikadiyya da kuma bayanin yadda ƙudurin zuci yake wal amaliya da kuma ayyuka allati ta islam tatbiqiha wanda musulunci ya wajabtar da tabbaka su da ta haƙiƙi a hadafihi saboda a tabbatar da manufan shari'a al-islahiyya fil mujtama inda ya kamata a kyautata zamantakewa mutane yadda ya sirayi cikin aminci da yarda da juna ba tare da tsoro da jin ɗarɗar ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to kiyaye wannan ka'idar to shi ake nufi da shari'a. jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu malam sudais yace ce yunzar al-madkhal al-fiqhi al-am ta'alif mustafa ahmad zarqa a juz'in shi na farko shafi na 30 وقال آخر wani malamin ya ce a shari'atul islamiyya filistila idan aka ce shari'ar musulunci a mahangan shari'ar shine ma shara'ahullahu li ibadihi min al-aqaid duk abin da Allah madaukin sarki shar'anta ma bayi na aqida wal ibadat da kuma ibadu wal akhlaq da ɗabi'u wal mu'amalat da kuma mu'amaloli wa nazamil hayati da dukkanin yadda za a gudanar da rayuwa fi sha'abiha tun daga rassan wannan ibadan al-mukhtalifa wanda suka sha bamban da juna litahqiqi sa'adatihim fid dunya wal akhirah dan a tabbatar da al'umman nan sun rabota duniya da lahira shi yake nufi da ash-shari'a kun kallo wannan ta'arifi na ƙarshe kaman ya tattaro wadancan bayanin na baya duka an gani kuma yana daga cin hikiman malamai su zo maka da bayanai irin wannan mabambanta domin ka fahimci su waɗannan bayanan tun da malaman farko ma a haka suke kina yanzu in wani ya sheko da gudu ya saba sai a ci shuru ka zo da bida'a ka fita daga cikin ijima'i duk waɗancan da su gabata suna kan ɓata ne kai ne yau ka zo da shirya jama'a mun gane sai ka zo mana da yanda aka yi nasi zama ba daidai ba da kuma yanda aka bi naka ya zama shine daidai amma ba kawai ana zaune sai mutum sai zo sai ce abu kaza da aka yi daidai ne kaza ko da aka yi shi wannan ba daidai ba ne da wannan dukkan shi ba zai zama daidai ba Allah madaukin sarki ya samu dace wannan bayani mala yace zar tarihu tashri'i wal fiqhi fil islami tarihan wa manhajan na a shafi na sha biyar allah maɗaukin sarki ya samu dace to mabhas na farko malam ya karkare shi da bayyana mana ma'anan shari'a lugatan wasilahan yanzu babu wani wanda zai zo mana da bayani akan shari'a saɓanin wannan to sai dai zo mana da wannan to a ina ne za a ɗauko mana al'amnul fikiri to a cikin wannan shari'a ne a ina ne za mu samu aminci a abin da muke yi eh to a cikin wannan tsarin shari'a ne cikin siyasanmu cikin mu'amalanmu cikin aƙidanmu cikin ibadanmu cikin tunaninmu cikin komi ya kamata mu zama muna da aminci ya zama ba mu da matsala ya zama ba mu da damuwa da kunci ya zo muna tafiya a bisa tsari da saiti da shari'a ne ta ɗaura mu akai jama'a mun gani ana kauda na Allah wani ya zo da nashi ko to an samu matsala Allah madaukin sarki ya kyauta al-mabahathu thani bayani na biyo shine khasa'isu shari'atul islamiyya wa mumayyizatiha dole malai zo da wannan bayani jama'a domin wani zai iya cewa kai akwai wani tsari mai kyau akwai wani nagartaccen tunani da wasu ƙwararru masana suka yi zo ka ji shi to idan aka ɗauko na ƙur'ani aka ɗauko na waɗancan da ake ce wai masana ƙwararru to shari'ar musulunci a yadda ta tsara al'amnul fikiri to na da hasa'is da a kan wannan shiriritan da waɗanda aka yi rintan suna aka sa musu kun gano wannan da kyau ku za mu bayanin isu shari'a abinda shari'a take anta da su wanda ba wata shari'a ko tawaye ta take da irin wannan fasaha zalaka tsari aminci da komi ba wani masani wani gogagge wani mai ilimi wani kowaye mutafakkir ne kowane ne shi da yake da irin wannan sannan wa mumayyiza ha da kuma yadda shari'an take da miza akan kowace an gano wannan da kyau barin gaya muku wata magana akwai wani buzu a ƙasan nan yana cewa dole ne so su zo su ƙara jaddada hangen abubuwa na dokokin musulunci inda ba su daidai ba sana da daman su magana har ma wannan buzun ya kai ga yana cewa idan allah maɗaukin sarki ya shar'anta abu sai aka ga wannan abun da cutarwa to an ba shugabanni dama su hana buzu ka shiga tetiyinka ka san maganganun da yake faɗi ya kamata ku tsaya matsayin da allah ya tsaye da ku duk abin da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta hikima ne cikin shi zanƙame idan ka ga an samu matsala da cutarwa ba cikin hukuncin Allah ba ne wani ne ya shigo da wani abu mun gano wannan ba na Allah ba ne hisa kada buzu ka ci abin da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta da cutarwa wannan kalman za ta iya fitar da kai ka san wannan duk abin da Allah ya shar'anta babu cutarwa an gane mai yiwuwa wani ne ya fahimci shari'ar Allah wajen ɗabbaka ta ya ɗabbaka ba daidai ba ga wannan kuma sai ka ce ka zo mai da yadda zai gane amma ita shari'ar Allah tana nan yadda take an gane wannan da kyau ku sannan kuma sa abin da wancan buzin yake nufi Shi ne a hana ku bin magabata ku zo ku bi su duk bayanin da magabata suka yi na baya to a jingini yanzu su ne za mu bi to ta sha karya. taron tsaye da allah ni dai ba zan bubu zaye ba kila ba maki wa wanda zai ba cikinku ba muna nufin buzaye na agadas ba an gano wannan da kyau ku akwai waɗanda suke son su yi buzu ba su iya ba to da su muke yi an gano wannan to waɗannan bayan da za a yi ma'aji shari'a mu bi su an gani mutane suna zuwa da wasu dokoki da wasu shari'o'i wanda Allah bai shari'anta ba Allah ya bar wannan shari'ar musulunci tana da khasa'is sannan tana da mummayyazat an gano wannan da kyau ko kuma ina ba irin waɗannan buzaye shawara a duk lokacin da suka tashi za su yi magana ko to su san inda suke yin ta in suna da magana sai su kira gogaggu ƙwararrun malamai kuma kowa su zauna su ce gaskiya suna da fahimta kaza kuma ran da za su yi wannan magana su kwance wannan nadar su fito a mutane sosai a zo a zauna sai kowa ya samu daman ya tattauna ba da ma yi magana mutanen ka sun zo da makamai su kama dukan mutum an gani to a yi magana abu kaza da muke ganin ba daidai ba ne yaya sai ka kawo dalilanka da hujjojinka in an karba sa ce to yayi kaga duk ƙasa sai ka ji kawana ta bayani in ko ba a yadda ba sai a ganar da kai an gano wannan ma sai kasa gane wai shin tsarin tattalin ya yi tutsu ne aka komo kuma sai an shiga malanta ko koyaya ila mamaki aikin banki ya gaddama ne allah madaukin sarki ya kiyaye amma in yi gaddama ne to a nemo wani aikin mana wannan harkan ko billahi zai babu fita a cikinta duk abin da zaka faɗi an riga an gama Ka ji daga ran da aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to fa an gama duk wani bayani da zaka yi ko zaka ji maimaici ne ake yi da wanda ya gabata ga khairin nasu karni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wannan ne dai duk abin da kaga za a kawo to ƙara sharhin wancan ne amma yanzu ka zo ka ce wai ai abubuwa da aka akwai cutarwa a shari'ar Allah ko kuna da dama ku hana ku hana ku ce mene an gano wannan da kyau da sai ka halicci mutanen ka sai ka umarce su ka hana su ina ganin wannan zai fi maka sauki amma ba daidai ba ne shi za za mu bayani akan isu shari'a al-islamiyya wa mamayyizatiha da abin da ta ɗaran masa'a ba su cin mata ba malai ce lakarar ta mayyazati shari'atul islamiyya bi khasa'is haƙiƙa shari'ar musulunci ta yi fice da wasu keɓantattun al'amara ai eh, wasimatun tumayyizuha da wasu kamance da suka bambanta ta da sauran kowane irin abin da aka zo da shi wanda ba ita ba an jami'il kawanin albashariya daga kowane irin tsare-tsare na dan adam wahiya kasira waɗannan abubuwan da shari'ar musulunci take ɓanta da sauran shari'u baki ɗaya to suna da yawa ahammuha mafi mahimmancin waɗannan ga guda goma an tsaro ma sai Allah ya mu karatu na gaba za mu zo mu ji su duka bi iznillah domin ka gane shari'ar musulunci ta fi kowane irin tsari da aka kawo na kowace irin karti Allah maɗaukin sarki ya taimake mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum